jama'a assalamu alaikum sunana ummi abin da ya faru da ni wannan shine akwai wani kaman dan uwa yake a gona ya zama dan uwana ne amma ba da ba so muna tare ana mutunci yana mun faɗa kuma yana bani shawara so irin mun shaku da shi sosai haka yana da mata kuma yana da yara so in fact ma ya kusa haifa na amma da ke tsakaninmu da shi akwai fahimta so kowa yana zama a matsayin shi so yana ni shawara ne ma haka wani sa'in haka zai kira ni ya ce ga abu ya faru yaya nake gani sai in shi shawara haka mun shaku da shi sosai idan akwai wani irin taimako haka zai mun kuma irin nima in haka shawara haka irin kamar ma problem haka a cikin family din shi haka da matan shi yaran shi haka in ya dame shi haka yana ni shawara yana gaya mun sai in ba shi shawara da mun zama kamar mun uwa so ana nan ana nan tafiyan mu dai yana nan yana daɗi haka zai kira ni baya ɓoye mun komai rayuwar shi ni ma bana ɓoye mishi so muna nan muna nan kawai sai wata rana sai muka yi waya da shi sai ce yana hanyar Abuja mun yi waya da shi kenan bai fi awa ɗaya ba don lokacin da muka yi waya da shi ɗin ya ce ya taso kenan da ko daga abujan bai fita ba to bai fi awa ɗaya ba sai na kira waya shi sai na ji a kashi na sake kira na yi dalin nomba shi ya kai so goma baya tafiya sai abin ka san in mutum ya in mutum ya ce muka yace muku yana hanya to za ka yi mai fatan alkhairi Allah ya da shi lafiya in mutum ya kira kai ce yana hanya kuma daga baya ka kira wani shiga baya shiga ko kuma a gashi dole za ka fara tunanin waɗansu abu to a gaskiya lokacin hankali na ya tashi kuma saboda ina jin shi sosai a rayuwana don abin da yake mun kamar dan uwana ne na jini haka yake mun ya ɗauke ni kamar 'yan uwar shi ta jini so ana nan ana nan lokacin sai ya kai kamar karfe ya kira ni kamar irin karfe goma haka sai na kira shi kamar irin sha biyu da rabi haka sai na ji wayan aka ce so akwai wata budurwar shi ita ma kamar friend ita ce haka muna mutunci da ita sai na kira ta na ce to yaya kun yi magana da wani kuwa sai ta ce eh sun yi amma ita ma yanzu tana kiran wani shi baya shiga sai ta ah, to me yake faruwa sai daga baya wajen an yi magariba kenan sai na sake kira din wani shi sai bai shiga ba sai wajen karfe irin takwas na dare haka sai ta ai ta kira wani wayan shi ya shiga amma ba a ɗauka ba sai daga baya wajen layin sai ta sake kira ta ce ya kira ta da wani layi wai barayi sun tare shi so sun kwace mishi ruwaye shi sun kwace mishi kuɗi to yana cikin tafiya kuma bayan ya rabu da barayi kuma ya zo gaba sai ya accident amma da ya accident din bai ji ciwo ba ba abin da ya same shi amma motar shi dai ya yi kamar damage haka ya samu ya laɓo shigo cikin garin kaduna daga abuja to an yi haka da kwana biyu bai fi da kwana biyu ba wayan shi baya shiga gaba wayoyin shi ba sa shiga bai fi da kwana biyu ba na yi wani mafarki da shi hankali na tashi tunda na mafarkin nan hankali na ya tashi kuma ko da accident din bai ji ciwo ba ko ne babu a jikin shi sosai hankali na ya tashi irin na yi mafarkin da ya nace to wannan mafarkin ta ina ta ina to na yi mafarkin da kwana uku kawai budurwar shi a waya rasu so ba manta da wannan abu ba saboda yana kyautata min kuma mun shaƙu da shi kuma mutuwan shi ban taɓa duk da an san kwana ya ƙare ko kana da lafiya ko baka da lafiya za ka tafi amma ko da accident din ko ƙwarzani bai same shi ba da accident din da kwana biyu aka je ya mutu to hankali na ya tashi ko ran da aka gaya mun a taki kai na ya fara ciwo sun ne kwana biyu bana cin abinci ina ci abinci ma bana jin kamar ciki na yake shiga kawai dai daga baya ne da ina ta mai addu'a neman na ji mutuwan bayan Allah na amma a kodayaushe ina mai addu'a so Allah ya sa mai kyakkyawan ƙarshe